Ƙwararru kan fannoni daban-daban na raya tattalin arziki daga arewa maso gabas sun yi gagarumin taro a Abuja don shimfiɗa taron tattalin arzikin yankin a ranar uku ga watan gobe a Gombe. Uku dai daga jihohi shida na yankin na cikin dokar ta ɓaci don hare-hare da ke sanadiyar rasa rayukar waɗanda ba su ji ba su gani ba, da hakan ya gurgunta tattalin arzikin al'ummar da suka dogara musamman ma dai kan harkokin noma da kasuwanci. Ɗayi Rububa Biri shine jagoran taron. ya dace kwarai a zanna da shugabanni musamman gwamnati da kuma su faɗi ji a jawo hankali zuwa kan cewa fa wannan bangare Najeriya in fa ba mun koma ga ayyukan noma ba to babu shakka za mu ci gaba da zama cikin talauci a cikin rashin zaman lafiya a yanzu wannan manufa shine dai a zanna ai wannan tsare-tsare da shawarwari a zanna da gwamnonin a jawo hankali su akan muhimmancin noma da muhimmancin komawa duk bangaren da shafi al'umma rayuwar al'umma a inganta shi domin mu samu zaman lafiya mu samu tattalin arziki mai ci gaba tsohon shugaban hukumar fansho ta ƙasa muhammad kabir ahmad na daga cikin ƙwararru da ke da ƙwarin gwiwar taron zai yi tasiri wani jiha za ta ce na ga abin da eh, adamawa suka yi mu ma a gombe za mu iya yi a na ga abin da eh, borno suka yi mu ma a bauchi za mu iya yi don aka samu aka da kai mu tabbata kan cewa za a ci nasara yaran mu da ba su da aiki eh, manoman mu suna wahala ta yaya za mu tabbatar da kan cewa yaran mu sun samu sana'a manoman mu sun samu an taimaka musu an tallafa musu ya zamanto kan cewa kowa yana da sana'a kowa yana da abin da zai yi shi ma mataimakin babban sakataren ma'aikatar noma ta jihar Adamawa Suleiman Baba ya ce in ba a dau matakin gaggawa ba yunwa ka iya dirarwa yanka. lalle noma a Borno da Yobe kai yana bada wahala domin na wani ya faɗa mini wai baka saka noma masara ba baka saka dawa ba baka saka gero ba wa za a buya cikin arbeka sai da gyada to gyada da zai cike da mutum yanzu dai abin da gwamnati zo su yi kila su kawo abinci daga su wurare kamar zan zo gombe zan su je taraba zan su je adamawa zan su je kaduna su sai abinci su kai man manoma a rage kudin a sai musu a faraci mai rahuma za a fuskanta bala'in yunwa to shekara biyu mutane state guda biyu ba su yi noma maka mai za su ci ai wahala ne yake ciki ya kamata da gwamnati tarayya ta tashi haikan ta taimaka ma wayannan state guda biyu Sakataren labarun kungiyar manoma ta kasa Muhammadu Magajima na cewa ba girin girin ba, amma babban abu duk abin da aka zartar a nan in aka je gombe lokacin za a yi taro na ƙasa gaba ɗaya ko kuma na zon ɗin gaba ɗaya watan sha biyu muddin ba a aiwatar da shi ba to ya zama aikin banza a raka bako ya dawo rahotanni na nuna illar rashin tsaro ya gurgunta ƙananan 'yan kasuwa musamman ma masu hada-hada a yankunan karkara da kuma masu saye da sayarwa da dare da ba su fiye kasawa ba saboda fargaba kazalika da takaituwar zirga-zirgar jama'a nasiru adamu alhikaya muryar amurka daga abuja najeriya